Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata sha biyar ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bar Abuja zuwa kasar Belgium domin halartar taron shugabannin tarayyar Turai da na kasashen Afirka. To ko me ake saran tattaunawa a taron? Ga abin da mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya Malam Garba Shehu ya ce. Akwai abubuwa da yawa da ake da tattauna. abubuwa da suke sun danganci harkar diplomasiya da zaman lafiya a duniya gabaki daya za a tattauna akan waɗannan batutuka in ban da wannan akwai abubuwa da suka shafi tattalin arziki to za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa babbar jojin jihar zamfara a najeriya ta kaddamar da wani kwamiti da zai yi bincike akan laifuffukan da ake zargin mataimakin gwamnan jihar barista mahadi aliyu gusau ya aikata Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kili. kasar rasha ta fada a yau talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakan ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala atisayensu na soja mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha igor kodashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a faɗin ƙasar amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala atisayensu kana sun fara komawa tungayen nasu sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba yayin da atisayen ke zuwa karshe. sojojin kamar yadda suka saba za su yi tattaki zuwa bariki da suka fito in ji kakakin rundunar gundumomin kudanci da da yammaci da suka kammala atisayin sun fara tattara kayansu a cikin jirage da kuma motoci wannan sanarwar na zuwa ne yayin da ake kokarin bin diflomasiyya wurin warware mamayar da ake fargabar rasha za ta kai wa ukraine shugaban jamus olaf scholz ya je moscow a yau talata domin tattaunawa akan batun rikicin rasha da ukraine da shugaba vladimir putin a lokacin da jamus ke kira ga sasantawa cikin lumana kane ta yi kashedi cewa lamarin ka iya rincabewa a kowane lokaci ministar harkokin wajen jamus annalena baibok ta faɗa a wata sanarwa cewa lokaci ya kai da ya kamata rasha ta janye daga rikicin kada ta janye sojojinta daga kusa da iyakar ukraine shugabannin afghanistan masu tsaurin ra'ayin islama suna shirin sake duban manufofinsu game da amurka idan gwamnatin joe biden ta ki amincewa da dawowa kasar baki ɗayan kadarorinta na dala biliyan bakwai da amurka take tsare da su shugaba biden ya ba da umarnin shugaban kasa a ranar juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan uku da miliyan ɗari biyar a cikin kudaden afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a afghanistan din sauran biliyan uku da miliyan ɗari biyar za su ci gaba da zama a amurka domin biyan diyyar shari'a na amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa musamman hare-haren da aka kai a ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2001 a washington da birnin new york wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu kakakin taliban ya fitar da wata sanarwa jiya litinin yana mai cewa hare hare na ranar 11 ga watan satumba bai shafi afghanistan ba kakakin ya ce idan amurka bata sauya matsayarta ba kana ta cika ba da takalar da take yi hakan zai tilasta masarautar ta musulunci ta afghanistan ta sake nazari akan manufofinta kan kasar kungiyar taliban ce ke mulki a afghanistan a lokacin da aka kai hare-hare na ranar 11 ga watan satumban kana ta baiwa usama bin laden mafaka shugaban kungiyar ta'addanci ta alka'ida kana shirya kai hare-haren akan amurka mamayar da amurka ta jagoranci akan afghanistan makonni bayan hare-haren ta hambarar da gwamnatin taliban bayan da ta ki amincewa da bukatar washington ta mika bin laden labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'ai sun ce akalla mutane bakwai sun mutu ciki har da yara biyu a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin faransa a jiya litinin jama'ai sun ce ana ci gaba da neman akalla mutane biyu da suka bata ministan harkokin cikin gidan faransa gerard darmanin ya je inda abin ya faru kana ya ce kimanin mutane 30 ne suke fama da rauni da kuma rudewa daga fashewar ta safiyar jiya wani gidan rediyon yanki na france blue rosalyn ya faɗa cewa fashewar ta auku ne a ƙasan wani ginin bene mai hawa biyu inda ake sayar da abinci nan ne kuma wutar ta bazu zuwa gine gine da ke kusa da wurin mai shigar da kara a papillon jean david cavell ya ce tukunyar iskar gas ce ka iya ta da fashewar amma har yanzu ana ci gaba da binciken musabbabin fashewar a jiya litinin firaministan canada justin trudeau ya yi amfani da dokar gaggawa da ba kasafai ake amfani da ita ba domin tunkarar zanga-zangar da masu manyan motocin dakon kaya suke jagoranta inda suka mamaye tituna a babban birnin kasar da birnin utawa da kuma wasu manyan hanyoyi kan iyakar kasar da amurka Trudeau ya ce dokar gaggawar za ta baiwa hukumomi ƙarin ƙarfi da za su kama duk wani mai zanga-zanga kana su kwace motocinsu na dakon kaya. Karamar Firaministar Canada kuma Ministar Kuɗi Chrystia Fredland ta ce gwamnati za ta yi amfani da dokokin halatta kudaden haram ta auna shafukan tattara kudade ta yanar gizo da suke tallafawa da kuɗi wurin yin wannan zanga-zangar ta hana shige da fice. masu zanga-zangar a motocin dakon kayan da wasu motoci sun taru a otawa makonni biyu suna nuna kin amincewarsu ga tilasta yin rigakafi a kan masu motocin dakon kayan da wasu dokokin coronavirus an buɗe wata hanyar amurka da kanada a ranar lahadi bayan kusan mako guda inda 'yan sanda suka kama mutane da dama a ƙarshe shahararren dan wasan tennis novak djokovic yana shirin janyewa daga manyan gasar zakarun duniya guda biyu idan har za a nemi sai ya yi allurar rigakafin covid-19 kafin ya shiga kasashen da za su ɗauki bakoncin wasannin yayin wata tattaunawa da bbc a yau talata zakaran duniya a fannin wasan tennis na maza ya ce zai ci gaba da kalubalantar yin allurar rigakafin kana wata kasada ce yake dauka ko da kuwa hakan zai dalilin rashin shiga gasarsa na wasan da za a yi a faransa da kuma wanda za a yi a birtaniya wata guda bayan na faransa din matsayar da dan shekaru 34 dan asalin kasar serbia ya dauka na zuwa ne makonni bayan da ya samu matsala da jami'an migration na kasar australia lamarin da ya hana masa lashe gasar grand slam wanda aka gudanar a melbourne a australia wata gagarumar gasa a shekarar 2022 yayin da aka maida shi kasarsa a wata sabuwa kuma a kan batun covid-19 tsibirin cook ya samu bullar covid-19 a karo farko firaministan kasar mark brown ne ya faɗa wa manema labarai a ranar lahad cewa wani da ya kai ziyara ne gwaji ya tabbatar da ya kamu a ranar alhamis da ta gabata a tsibirin rarotonga tsibiri mafi girma a cikin tsibirai goma sha biyar na kasar ta yankin pacific ta kudu A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bar Abuja zuwa kasar Belgium domin halartar taron shugabannin tarayyar Turai da na kasashen Afirka karo na shida domin tattaunawa akan batutuwa da dama ciki har da zaman lafiyar kasashen duniya, tattalin arziki da kuma dangantakar diflomasiyya. Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya na daga cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa karin bayani akan ziyarar kafin su bar Abuja. Taro ne na musamman da kasashen turai wato European Union suka shirya da su da shugabannin kasashen Afirka. Wannan taro akan yi shi daga lokaci zuwa lokaci don kyauta dangantaka a tsakanin bangarorin guda kamar menene abubuwan da ake fatar zai tattauna kuma wace moriya ce najeriya za ta samu daga wannan taron da za a yi akwai abubuwa da yawa da ake shiri za a tattauna abubuwa da suke sun danganci harkar diplomasiya da zaman lafiya a duniya gabaki daya za a tattauna akan waɗannan batutuka. in ban da wannan akwai abubuwa da suka shafi tattalin arziki za a tattauna yadda za a samar da kuɗaɗe don bunƙasa manyan ayyuka na samar da ci gaba a ƙasashe ci gaba dorewa gaba wanda yake ya shafi al'umma gabaki su ba wai wasu a ware ba ci gaba kuma wanda ake fatan samu musamman wajen amfani da makamashi wanda ike mai tsafta mai lafiya kamar wato harkar sola din nan banda haka akwai abubuwa da suka shafi al'adu da harkar ilimi da kuma sha'anin corona nan da yadda za a bunƙasa ko yadda za a samar da sarrafawa da samar da ita kanta allurar rigakafi a kasashenmu na afirka wato ba tare da sai an siyo daga kasashen waje ba da yake kayi magana makamashi da kuma ilimi shin za a kawo ɗoki ne na gudunmuwa ta kuɗi ko kuwa ta kayan aiki ko fasahar zamani ce ah, za a amfani da ita a shigo da shi najeriya da sauran kasashe masu tasowa shi ka san wannan lamari na tumamar yanayi ba ne da yake ta tashi sai a kai don a yi maganinsa. Mu yawanci kasashe irin namu makamashi muke amfani da shi wanda ana ganin cewa zamaninsa ya kusa ba. Sama harkar gas, man fetur da coal. Kasashen turai sun ci gaba kuma suna ta haɓaka waɗannan abubuwa. To lallai kuwa akwai matakai da kowace ƙasa ta ɗauka za ta cimma daga nan zuwa wani lokaci nan gaba musamman wajen samar da makamashi kamar amfani da sola wajen ba da wutar lantarki har da sha'anin motoci da sauran daga jirgin ƙasa saboda haka ita za a tattauna waɗannan abubuwa yaya su ma ƙasashen afirka za a tallafa musu don su samu ci gaba wajen canja wato hanyoyin samun su na makamashi zuwa hanya da ta dace da zamani da kuma dace da lafiya da kuma maganin tumamar yanayi. To madalla a gaida Umar Faruk Musa. A Najeriya babbar jojin jihar Zamfara a arewa maso yammacin kasar Justice Kula Aliyu ta nada tare da kaddamar da wani kwamiti na mutum bakwai da zai gudanar da bincike akan laifuffukan da ake zargin mataimakin gwamnan jihar barista Mahadi Aliyu Gusau ya aikata. wakilin muryar amurka sani sha'ibu malumfashi na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton kwamitin wanda babban jojin jihar ta nada litinin din nan na da wakilai bakwai karkashin shugabancin babban lauyan gwamnati mai murabus wato justice haleru ba san kuma barisa ashiru dahiru tsafe a matsayin sakataren kwamitin Cikin jawabinta jim kaɗan bayan ta rantsar da su. Babban jojin jihar Justice Kulu Aliyu Isa ta bayyana cewa bisa sashe na 188 biyar cikin bakka na kundin tsarin mulki. ya zama wajibi gare ta ta kafa kwamiti mai mutane bakwai amintattu masu kyawawan halaye da ɗabi, da rikon amana don gudanar da aikin binciken zarge-zargen da ake yi wa shi da fiti gabna. saboda haka sai ta kira ga wakilan kwamitin da su haɗa kai aiki tare tare da tsaye da hankalinsu ga abubuwan da ke kunshi a cikin sanarwar korafe-korafen da ake yi wa shi mataimakin gwamnan. A nasa jawabin babban lauyan gwamnati mai ritaya Justice Haliru Tanko ba, ya ba da tabbacin cewa za su gudanar da aiki da ke gabansu bisa tafarkin tsarin mulki tare da baiwa mataimakin gwamna damar kare kansa daga zarge-zargen da ake yi masa. Komi 'yan jam'iyyar PDP za su ci game da ci gaba da wannan batun tsige da fiti gwamna? Abin da aka ce ga kotu shi lauyan APC an ce ya ja kunnan waɗanda yake kariya kada su hita hurumin abin da kotu ta bayan na court order ya ba da ka'ida cewa an aiko mashi da sammaci amma ran jima'a shi lauyan apc bakwai ga wata yana bida a kara mashi sati guda hmm. kwana 21 wata guda eh. to amma waɗannan maganganu su ne suke son sai amfani su kore abinda ita kotu take tabbatar da shi cewa har yanzu akwai hana kada su yi wani abu kai to amma ita chief joy ta yi Alhaji Shettima Rijiya, sakataren jam'iyyar PDP a jihar Zamfara. Na nemi jin ta bakin kwamishinan shari'a na jihar Zamfara, Barista Junaidu. To abin da ke faruwa kusan wata bakwai da ya wuce an zo an nemi abin da aka ce ma interim injunction ta expert ta wani rukun da ake ga kotu ba tare da wanda ake kara ya sani ba cewa ga wani abu ya taso da gaggawa muna neman a gaji mu don karan abin faruwan da ba a so an zo a abuja an nemi wannan umarni ko ta ba da wannan umarni da ƙara wannan umarni sati biyu kawai yake yi da ya yi sati biyu wannan umarni ya bi iska dole a zo a mai matsaya a kira abokan shari'a a faɗa cewa to ga abin da abokan shari'a kuke bukata cewa yana son a dakatar ku da yin kaza ku faɗi ya faɗi ko ta yanke hukunci amma kotun koli tana jira ta riga ta ce da zana an ba da wannan umarnin na wucin gadi to sati biyu ke yi da ya sati biyu ya ƙare shi kenan ya da iska ya gama to in ka lura abin da balo da ke faru a cikin jihar zamfara bancin an ba da wannan umarni na wucin gadi an ɗauki watanni masu yawa ba a yi komi ba lauyan bangaren gwamnati ya zo ya shigar da kokin gaban kotu a hadu ba a ganin lokacin da aka yi magana umarnin nan ya riga ya wuce ba a yi komi ba kotu ba ta yi komi ba don haka ga tunda kowa ya san cewa umarnin nan ya bi iska ya wuce sai aka ci abin da aka yi to bangaren mataimakin gwamnati su kuma da ita jam'iyyar PDP gana majalisa ta ci abin da take yi sai su gano cewa lalle suna bisa ruwa fa bari su dawo kotu su nemi a dakatar sai suka suka shigar da korafi a gaban kotu ranar alhamis cewa suna roƙon da gaugawa kotu ta dawo da wancan tsohon taɓa bayarwa na cewa kada majalisa ta ci gaba da magana tsige mataimakin gwamna kuma dama abin da ke faru tun harko ba abin da an kawo na magana ciki mataimakin gwamna Ta ka dace ko aka aika mashi ba wai nosu bane na magana ciki ba kwamishinan shari'a ta jihar zamfara barista junaidu aminu kaura sani shaibu malamfashi mura amurka da ka gusau a najeriya to madalla a gaida sani shaibu malamfashi da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga rahoton rahotonmu na musamman A yanzu haka dai sama da mutane dubu goma ne da suka fito daga ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger Najeriya ke zaman gudun hijira a sakamakon yadda 'yan bindiga suka tarwatsa su daga garuruwansu. Bayanai dai sun nuna cewa sama da garuruwa 300 ne suka zama kangayi a sakamakon wannan tashin hankali na 'yan ta'adda da ke aukawa jama'a. a wannan karamar hukuma ta Mariga mai iyaka da jihohin Zamfara, Kaduna da kuma jihar Kebbi. A yanzu dai waɗannan dubban jama'a da suka bar mahallan nasu suna zaman gudun hijira a garin Kwantagora, al'amarin da ya sa masu ruwa da tsaki akan sha'anin al'amurra a ƙaramar hukumar ta Mariga suka ƙaddamar da neman taimakon agaza masu. tare da gudanar da taro domin neman gano sabbin hanyoyin da za a kai ga ɗaukar matakin shawo kan wannan al'amari. Kwamishinan matasa da wasanni na jihar Niger barista Abdulmalik Sarkin Daji wanda ɗan asalin wannan ƙaramar hukuma ne ya yi ƙarin haske kan garuruwan da suka zama kangaye a yankin na Mariga. Abun nan ya fi taba mu sosai don yau kasan Mariga local government in ka ɗauka sama da gari kusan 70 zuwa saba'in da biyar sun riga sun tashi. To ga masu gudun hijira a ko'ina to ba mu son mutanen su daga yara su zama maroka su zama kaskantattu sai samu muka kira wannan taro domin mu tattauna mu ga hanyar da za mu bi mu da Allah ya mu rufe asiri wani hanya za mu bi mu kawo gudunmuwa bakin iya abin da Allah ya hore mana mu ce taimaka musu mu tallafa musu mu tabbatar da basu daga yara ba me kuke ganin za a yi domin tara wayannan mutane da ke shigowa da bindigogi a wannan karamar hukuma eh wannan ba za mu bayyana ba ka ji zauren taro sun ba da shawarwari za mu kuma hada wannan shawarwari duka suna da muhimmanci mu gabatar a gaban mai girma gamna kuma mun tabbatar da zai taimaka ma jami'an tsaro a bisa abubuwan da muka tattauna a yau yanzu kuna da adadin yawan garuruwan da babu kowa a karamar hukuma mare a kware da gaske in ka dauko daga bakin okuru ka je ubaru ka je makici ka je maruba ka je galma ka je kurigi zuwa dogon dawa zuwa madumbu farau kwawu farar doka gidan dan daudu kwanan balabuzu kuimo kunyo mazame kakihu zuwa nan inkwai eka da dai sauran garurukan ga sunan duka yana iya kawo maka amma lokaci ba zai bari ba duk wannan garuruka da lissafa maka babu mutum na adam daya na kwarai da ke wannan wurin gaba ɗaya wannan ya adda sun riga sun fatattake su sun bar wannan wurare nasu. A taron dai kwamishina Abdulmalik Sarkin Daji ya bayar da gudunmuwar naira miliyan goma domin taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira. Ni a matsayina na wakilin ku a gwamnatin jiha, a matsayina na kwamishinan wasanni da matasa na jihar Niger. na fi kowa damuwa da wannan bala'i da ake ciki dukkan ku da kuka taru a nan haka nake samun kira wani ma sai kira da ce ga sunan ga sunan ga sunan in na rasa abin da zai ce mashi sai in ce ga nan zuwa domin shi ya kira ni yana gani ya samu sauki ni kuma da ni ke maganin wannan al'amari da haka bai faruwa don haka na ware kuɗi a madadina na kaina kuma na zo da su a nan naira miliyan goma na ba da gudunmawa Ko a cikin makon da ya gabata dai, waɗannan 'yan bindiga sun yi awon gaba da hakimin garin Bobi da ke yankin na Mariga. Ga dai abin da wasu daga cikin mazauna garin ke cewa a lokacin da suka halarci wannan taro. Sunana Yakubu Safiyanu Bobi. A kwanaki ko lokutan baya dan Bobi bai san dan bindiga ba sai dai ga wanda 'yan bindiga suka kuru. To da za a zo gaba ɗaya sai aka ci garin da yaƙi an ɗauki hakimin gari, an ɗauki ɗiyan ƙanin shi, an ɗauki wasu ɗaiɗaiku. Yanzu hakimi yanzu yana can. Hakimi yanzu yana can ba ma. Me sunan hakimin Bobi? Sunan shi Alhaji Jibrin Aliyu. har nan fada shi suka zo suka dauke yana kofan gida ya dawo daga kwanta gore kenan yana zanna yan mintoci kaɗan to mu mu san barayi ba sai dai labarin su sai ga sun shigo cikin gari sunana hassan sa'idu bobi. kuma muna bukatan takamaimai ta kawo muna mafol a garin bobi sannan kuma muna bukatan a kai mafol a garin ukuru don tun abin da abubuwan ga da ya faru har yanzu babu wani jami'in tsaron da ya tako ofisiyali ya zo garin bobi yayi muna mana jaje ko ya ce mana wani abu Taron dai wanda matsalar rashin tsaron ya hana a gudanar da shi a ƙaramar hukumar ta Mariga, a Latilas aka karkatar da akalar shi zuwa garin Kwantagorar ya kuma samu halartar shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyin addinai sannan da sarakunan gargajiya da ma shugabannin jam'iyyun siyasa daban-daban gama dai abin da wasu daga cikin mahalarta taron ke cewa a sunana pastor arinze joseph ekwalo saboda haka gaskiya na yi matukar jin daɗi na kiran wannan taro domin neman mafita na cikin wannan matsala da muka tsinci kanmu a ciki. Ya girman rashin tsaron da yake a wurin ku gaya mani. yi wannan matsala ranka daɗe ba a ma misalin shi domin abin ya kai inda ya kai eh, wannan yaƙi ne kaɗai ne za a ce ya fi shi. Eh, amma in ba haka ba gaskiya duk inda ake tunani wannan matsalan ya wuce wurin. yanzu wani hali jama'an wannan yanki suke ciki gaskiya halin da jama'an nan suke ciki na farko da waɗanda suke gidajensu suna cikin halin ɗarɗar babu kwanciyar hankali sannan waɗanda aka kora daga gidajensu su ma suna cikin wani hali na yasu sannan uwa uba waɗanda ke hannun waɗannan mutanen ba su da tabbas na rayuwansu sai da abin da Allah ya yi. na Honorable Abbas Adamu kasuwan Garba, eh, shugaban karamar hukumar Marida Merko. Hukumar Marida abin ya kai sai dai mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. domin ina mai tabbatar maka halin da karamar hukumar mariga take ciki a yanzu gidajen da garuruwan da suka rage da kawai suke a kan titi ne daga bobi kasuwan garba ta wannan tsallaken distri guda biyu wamba sai mambaro duk ƙauyukan da ke cikin wannan manyan garurukan akalla ƙauye za a samu ɗari uku babu ko ɗaya ba mutum ko ɗaya babban matsalan da ke ciki ma mutanen wannan ƙauyukan sun taso ne ba shiri abincinsu yana can suturansu yana can sun baro ma waɗannan tsageru iyaka suke ganin dama su yi yadda suka yi da shi wanda ya matsu da yunwa ya nufi ƙauyukan nan domin ya samu abin da ya ɗebo daga gidan shi domin ya samu abin da ya ciyar da iyali shi sai dai mu samu labarin an rike shi. sunana alhaji aminu musa gobi shugaban jam'iyyar apc ta arewacin jihar Niger. Karamar hukumar Mariga a yanzu babu gida ashirin gari ashirin takamamme inda ake sallan juma'a cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa. Babu gari ashirin da ke kwana su tashi tare su samu awa ashirin suna ko awa biyar suna bacci kullum cikin tarnaki da tashin hankali a yanzu abun nan ya mamaye karaman hukumar mariga yau suna nan gobe suna can jibi suna can ba tare da waɗannan mutanen ba za ka cimma wannan grup din daban wannan grup din daban gaba ɗaya sun mamaye karamar hukumar mariga batun da ah, cewa sojoji sun auka ma yan fashin dajin na amariga ba gaskiya bane ko me to ni wallahi ma a bakin ka nake ji cewa sojoji sun auka ma yan fashin daji ni na sani a ƙarƙashin kwamiti din mu da muka kafa na sarakuna wanda nake jagoranta muka yi da nocin kuɗi naira miliyan ɗaya muka kai ma komanda sun dai zagaya daga kamfanin bobi zuwa ta gina amma ba mu da tabbacin cewa sun shiga wuraren nan sun ma aikin amma yanzu cewa sojoji sun afka ma 'yan fashin daji har yanzu babu wani takamaiman labari saboda mu su ba bayanin da shi shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kenan bai fara tasiri ba a wannan har yanzu ba mu ma san maganar da ya muna tasiri musamman a jihar naija ba saboda matsaloli ne da suka kewaye jihar naija musamman arewacin jihar naija kawowa lokacin hada wannan rahoto dai garin na kwantagora na ci gaba da tumbatsa da jama'a musamman mata da yara ƙanana da ke tserewa daga ƙananan hukumomin mariga da kuma magama a sakamakon hare-haren waɗannan 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ta wakana kenan karshen makon da ya gabata a hilin kokowar gargajiya na birnin yamai inda aka sake maimaita abin da ya wakana wata guda da ya gabata a karon karshe na karo na 42 na takobin kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar inda a wancan karon gaban shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad dan kokowar jihar Dusone Isaka Isaka ya turmushe Aibu Hassan na jihar Maradi sai dai a wannan karon kogo ne ya birkice da mujiya inda Aibu Hassan na Maradin ya hankaɗe isaka isaka na dusu a karon karshe na kofin artel wanda ya zo ko a matsayi na uku shine zakiru zakari na jihar tawa yayin da rabiu kan kura na jihar agadas ya taho a matsayi na hudu yan wasa goma sha shida ne na kokowar gargajiya na jihohi takwas na jamhuriyar nijar suka shiga wannan kwamfalar takobin artel ta wannan shekarar ta bana kenan yan wasa biyu a kowace jiha a wasannin kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka cup ko caf renaissance sportive de barkan ta kasar moro uku ita ce tawa union sportive de la gendarmerie nationale ta jamhuriyar niger ci biyar da uku a kasar morocco a rukunin d yayin da simba sport club da kasar tanzania ta kakkaɓe ke asek mimosa ta kasar cote d'ivoire ko abricos da ci uku da ɗaya a wannan rukunin na wasannin kwallon kafa na caf ko kuma caf na union sportive de la gendarmerie nationale ta babban birnin yamai a rukunin d rsb barkan ta kasar morocco ce ke kan gaba da maki uku sai simba sport club ta kasar tanzania da maki doki uku ita e ma sai union sportive de la gendarmerie nationale ta birnin mai jamhuriyar niger da asec mimosa ta abidjan cote d'ivoire da basu da maki ko guda zuke yanzu a ranar 20 ga wannan wata na fabrairu ne idan allah ya kai mu asec mimosa ta kasa abrikos za ta karbar bakuncin rsb berkan yayin da a babban birnin mai union sportive de la gendarmerie nationale ke karbar bakuncin simba sport club ta kasar tanzania idan ko muka leka a kasashen turai ana can yanzu yanzu haka ana gab da tashi a karo da karo sai dan rago na wasannin champions league na club club din da suka kasance zakaruwar kasashen su a nahiyar turai tsakanin paris saint germain psg ta kasar faransa da real de madrid ta kasar spain ko kuma spain yayin da sporting club ta kasar portugal ke can tana karawa da manchester city ta kasar birtaniya ko ingila sai kuma gobe laraba idan allah ya kai mu bayern munich ta kasar jamus na goga da salzburg ta kasar otrishiya yayin da club din inter inda na kasar italiya ke karbar bakuncin liverpool ta birtaniya ko ingila haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya to maryama takaice kasar rasha ta faɗa yau talata wasu dakarunta da ta jibge a kusa da iyakar ukraine za su koma tungayensu bayan sun kammala atisayin soja mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha igor konashenkov ya ce za a ci gaba da gudanar da gagarumar rawar daji a faɗin ƙasar amma ya ce rukunonin yammaci da na kudanci sun kammala su kana sun fara komawa tungayen nasu sai dai ba iya tabbatar da komawan sojojin nan da nan ba shugabannin afghanistan masu tsaurin ra'ayin islama suna shirin sake duban manufofinsu game da amurka idan gwamnatin joe biden ta ki amincewa da dawowa kasar baki ɗayan kadarorinta na dala biliyan bakwai da amurka take tsare da su shugaba biden ya bada umarnin shugaban kasa a ranar juma'a da ta gabata cewa bankuna su ware dala biliyan uku da miliyan ɗari biyar a cikin kudaden afghanistan da take tsare da su domin taimakawa aikin jin kai a afghanistan ɗin sauran biliyan uku da miliyan ɗari biyar za su ci gaba da zama a amurka domin biyan diyyar shari'a na amurkawa da ayyukan ta'addanci ya shafa musamman hare-hare da aka kai a ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2001 a washington da birnin new york wanda har yanzu kotuna ke aiki a kansu a ƙarshe jama'ai sun ce akalla mutane bakwai sun mutu ciki har da yara biyu a cikin wata fashewa da ta tada wuta a wani ginin gidajen kwana a kudancin faransa a jiya litinin jama'ai sun ce ana ci gaba da neman akalla mutane biyu da suka bata ministan harkokin cikin gidan faransa gerard darmanin ya je inda abin ya faru kane ya ce kimanin mutane 30 ne suke fama da rauni da kuma rudewa daga fashewar ta safiyar jiya masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki ba dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta haɗa shirin Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.